وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا kuma mu mun yi zaton mushrikai daga cikin mutane da aljannu ba ƙarya suke yi wa Allah ba a yayin da suke cewa Allah yana da mata da ɗa don haka sai muka gaskata maganarsu muna koyi da su